yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, yau da gobe ne shirin matasa da ke zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin ma Alfa rediyo Sai kuma ta intanet a VOA voahausa.com masu gabatarwa Maryam Dauda tare da ni Tasa da su dangi. Yau tara ga watan Afrilu na shekarar 2018 kamar kowace ranar Litinin. Shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa kuma a yau za mu yi dubi ne akan abubuwan da ke barazana ga zamantakewar iyali. Me an gano cewa rashin sanin me auren daga ya mace ko namiji shi ne ma tushen rikicin da yake zuwa. Kuma wasu zaka gansu ba su ma cancanta auren ba lokaci ko ba su san me ya kamata ba amma ta gurin wannan fadakarwar in an yi sai ka ga suna dawowa hayyaci suna o oh, haka ne o oh, haka ne To Maryam a ranar 27 na watan Maris da ya wuce an gudanar da wani taro a Jami'ar Bayero da ke Kano akan wannan batu da muke magana a yau inda wakilinmu na Kano Mahmud Kwari ya hira da wasu masu ruwa da tsaki akan taron. Sannan kuma za ku ji amsoshin tambayoyin da muka yi muku a shafinmu na Facebook da Twitter. Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. To madalla a shafinmu na Facebook da Twitter mun nemi jan ra'ayoyinku inda muka tambaye ku. A ganin ku waɗanne abubuwa ne ke kawo barazana ga zamantakewar iyali ga yadda kuka amsa waɗannan tambayoyin. Sako na farko ya fito ne daga Bilya Leman na Kasari, ya ce hakika abubuwan da ke kawo barazana ga iyali suna da yawa. Na farko dai akwai rashin fahimtar juna yadda ya kamata kafin aure. Haka kuma akwai hanyoyin sadarwa na yanar gizo ko kuma na sada zumunta, wanda wasu ma'aurata ke amfani da su kuma ba tare da suna son junansu su sani ba. Sako na gaba ya fito daga Yusuf Muhammad gidan dare ya ce Assalamu alaikum yau da gobe a gani na karya da rashin haƙuri sai uwa uba rashin ilimin addini da na zamani suke kawo barazana ga zamantakewar iyali. Shi kuma sani mai lange-lange yalwa ya wuri cewa ya yi. Babu shakka babbar barazana ga zamantakewa iyali shine talauci. Duk magidancin da ya waye gari ba shi da komai kuma ba shi da wata dabara iyakar barazana kenan. sai kuma sakon sadi energy tandarin fataskum ya ce yau da gobe ni dai ba ni da iyali to amma a nawa hangen talauci da kuma rashin ilimi yana taimakawa kwarai wajen barazana ga zamantakewar iyali Na sallah mai shayi gwaram ya ce yau da gobe fatan alheri gare ku abin da yake kawo barazana shine cin amanar juna da rashin ba da haƙi ga ɗaya daga cikin iyali sai kuma saƙo na gaba daga babba haruna bajoga ya ce zargin juna rashin gaskiya ɓoye wa juna sirri da kuma uwa uba rashin baiwa juna hakkokin da shari'a ta shari'anta na keɓewa su ɓangarorin hakkin ɗan uwan shi da ya rataya a kan shi. Shi kuma Umar Adamu Katagum ya ce a gani na nuna halin ko kula ta fuskar zamantakewar yau da kullum da wasu mazaje ke wa matansu na aure na ɗaya daga cikin abubuwan da ke haifar da matsaloli a tsakanin ma'aurata. sai kuma saƙon usaina alhaji ali mai gishiri rijau ya ce rashin haƙuri da kuma nuna son kai fiye da kima waɗannan suna ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ke haifar da tarnaki a zamantakewar ma'aurata Boda mai PS Potoskum ya ce a gani na yau da gobe ana mantawa ne da can tushe wato farkon yadda aka kafa iyali wato tun ana miji da mata kawai ba 'ya'ya a wancan lokacin san yana guri ɗaya amma daga bisani sai ya rarrabu kuma ya yi baya-baya kuma da raguwar samu wato zafin gari amma a gani na fa kawai Shi ko shewa Adamu Rijau cewa ya rashin gaskiya da cin amana, ha'inci da son zuciya da dai sauransu duk abubuwa ne da ke kawo tarnaki a zamantakewar iyali. Ya kamata dai a yaushe mu zamo masu gaskiya a al'amuranmu. Yunusa Tanko ba na baka ya ce yau da gobe akwai rashin haƙuri na biyu da rashin ilimi. Jahilci yakan kawo rashin zaman lafiya tsakanin ma'aurata. Sai kuma saƙon Abdurrahman Aliyu Balkore ya ce hakika abubuwan suna da yawa matuƙa ga kaɗan daga cikinsu ɗaya rashin haƙuri, biyu talauci, uku jahilci, hudu yawan fushi ko hasala, biyar masifa da kuma yawan faɗace-faɗace kuma idan muka duba za mu ga cewa duk waɗannan abubuwan sun samu ne ta hanyar rashin haƙuri, saboda haka muna roƙon Allah ya ba mu haƙuri da juna. Zainab Musa mai adu'a ta ce yau da gobe ikon Allah. Abin da ke kawo barazana ga zamantakewar iyali akwai rashin gaskiya da cin amana da kuma nuna wariya ga wani bangare a cikin iyali. Shi ko Ishaku mamman cewa yayi wayar nan ta zamani da kuma yadda ma'aurata suke amfani da ita gaskiya a yanzu a nan kalubalen yake. Ibrahim Modi Ozil Bulan Yaki ya ce to a gaskiya ni a ganina babbar barazana ga zamantakewar iyali shine rashin haƙuri da kuma ɗaukar zancen 'yan uba da kuma rashin ilimi. Idan muka koma shafinmu na Twitter at Hassan Salisu ya ce rashin haƙuri tsakanin miji da matar domin sai duk su biyun sun kasance masu haƙuri da juna tukunna za su ji daɗin zamansu. Shi kuma a tasiru Rabi'u Adam Firi ya ce ƙarya da rashin cika alƙawari. sai kuma at m24 underscore garin rijiya ya ce abubuwa uku ne kawai rashin yarda da juna rashin ilimin zamantakewar rayuwa da kuma rashin tausayawa juna Daga ƙarshe adkira misau underscore Aliyu ya ce salam yau da gobe. Rashin biyayya ga miji sannan rashin cika alkawari ga mace da sauransu. To yanzu ga hirar da wakilinmu Ibrahim Kwari ya yi da Profesa Aisha Abdul Ismail darakta a eh, sashen nazarin jinsi da ke jami'ar bayero da ke kano inda ya fara tambayar ta dalilin da ya sa suka yi taron taron fito da hanyoyin da za a gyara iyali za a farfado da iyali mun yi wannan tunanin ne saboda muna ganin kowa ya tashi zai kuka kowa ya tashi zai kuka kuka ba inda zai kai saboda haka shi yasa tunda lokacin da aka kafa wannan cibiya kowa in ya tashi zai magana sai ya karasa ya danganta da iyali sai muka gane cewa mu abin da ya kamata mu fuskanta a wannan cibiyar shine da tunani da nazari da horo da duk abubuwan da za mu yi fito da kudure-kudure a kan harkar iyali in iyali ya gyaru al'umma za ta gyaru tunda kowa yana da gidansu kowa kuma tarbiyyar gidansu yake kowa ka kalle shi ya siffanta da cikin gidansu to in kowane gida ya siffanta da hanyoyi masu kyau to a za mu samu kowa mutane inda ba kuma wanda suka bijire suka wannan ba mafi yawanci za su zama waɗanda za su taimaka wajen ci gaba mai ɗorewa ne to shi yasa muka gayyaci manyan masana da ƙananan masana amma manya da ƙanana ina nufin ina nufin na shekaru akwai wanda suke manya ne sun girma sosai akwai wanda suke kuma sun yi karatu akwai wanda ba su yi karatu ba akwai wanda suke a unguwa suke zaune amma a unguwan nan suna da mahimmanci akan kawo musu matsaloli su gyara su ba da shawara akwai mata da suke cikin gida wanda suna ganin abubuwan da suke faruwa cikin gida wanda akwai akwai abokan zama da yawa akwai bangarori akwai yara da sauransu kasa irin wannan fitina-fitina da yawa a ciki saboda haka mun yi ƙoƙarin wannan nazarin da muke yi da tattaunawa da nazari ne a haɗe ya zamana mun samu ɓangarori kuma da tunani na mutane kala-kala kuma tunani da yawa to kuma alhamdulahi da fahimta da fahimta abin da muke kallo shine menene fahimtar mutane akan ba shi iyali yadda kowa ya duka fahimtar ɗaya ce akan shi iyalin ko kuwa to kaga shine muka fara da masanan zamantakewa suka ma gaya mana menene shi iyali to kuma sannan menene yake kawo taɓarɓarewar iyali wasu dalilai ne menene kuma mai taɓarɓarewar iyali ya haifa yaya kuma za a yi a magance wa'annan abubuwan har a samu a farfado da iyali wanda zai zama shine tushen al'umma mu a ganinmu har kukan shugabanci in haka gyara iyali za a gyara shi. to ga shi masana kamar yake faɗa da kuka gayyato kowa da ya yi bayani gwargwadon sa. na farko dai abin ya zo inda baki ya zo ɗaya eh, shine akwai matsala kowa ya yarda da ita akwai ta sannan ina gizon yake sakar yaya za a warware ta waye zai taka wacce rawa wajen warware ta da haka an tattauna waɗannan abubuwa ko yanzu ga waɗannan ra'ayoyi da bayanai da fahimta uh, kuna tattarawa ina kuka rufa da su uh, muka tattara kamar zan ce wata yarjejeniya wanda suka halarci taron nan kowa ya ce a yi wannan yarjejeniyar kowa ya koma ya fara gyaran daga cikin gidansa ba wai ana cewa ana yin abu ba daidai ba amma dai ai ba ko kowa akwai abin da zai gyara wato ya kalli inda yake gaza ko abin da baya yi wani abin ma a gidanka daidai din kake yi amma saboda yanda al'umma yanzu ta fahimci wasu abubuwan to duk mu koma ga yanda ya kamata mu yi mu fara daga cikin gida sannan duk wanda za ka yi wa magana kamar yanda nake maka magana a yi ƙoƙari a matsar da wannan fahimtar gaba a cikin gida a cikin unguwa tare da 'yan uwa kamar mu mata mun je gidan biki idan mun je gidan suna duk da dai yanzu ba irin da ne da za a zo a zauna ana wannan akan tabarma ba yanzu akan tebul ne na dan wani lokaci kuma duk ana ta yin mm. abubuwa to amma dai ma'anar shi ne mai kokari mai yada wa'annan kudurorin sannan kuma mu aikata su sannan mu yada su saboda haka malam mamu kai ma kana da rawa babbak da zaka ta sanda kai kana da kunnuwa sun fi miliyan eh, Profesa eh, a cikin tattaunawa da aka yi an fahimci wani abu cewa eh, batun yunkurin gyaran nan sakamakon taɓarɓarewa shi ne ana samun sa a wurare wato fage biyu a ɓangaren masu hannu da shuni nasu nau'in daban haka su kuma masu ƙaramin ƙarfi su ma nasu nau'in daban don haka wasu suna ganin kamar dole sai hukuma ta shigo ciki kuma bayanakin yanzu suna nuna kamar aikin ba na hukuma ba ne tukunna gaskiya ni kullum abin da nake faɗa shine hukuma tana da tana da nata abin da take amma a yanzu aikin namu ne da ni da kai da kowa da masu saurari. aikin namu ne sai mu mun gyara sannan hukuma tana da dama za ta sa dokokinta to amma kai ka sani cewa kusan mafi yawanci mafi akasari mu a nan yanayin karya doka shine burga wanda ba daidai ba ne to idan yanzu yaro ya taso a gida an saka mishi doka wannan abin idan an ajiye shi ga dalilin da ya sa aka ajiye shi saboda haka karka ɗauka mafi yawanci eh, matsalar shi ne iyaye sai dai su tsakaninsu da 'ya'yansu bari na bari kada ka yi kaza me yi wa 'ya'yanmu bayani me yasa na ce bari saboda kullum wayaran nan ko yarinyar nan gobe fa su ne za su zama uwa da uban na ce bari ban yi bayani ba idan suka zo su kuma za su ce wa 'ya'yansu bari ni watakila ma na tafi dalilin me za su ce wa bari kana ji ya yaran a ciki suna cewa babu sadarwa babu sadarwa tsakaninsu da iyaye babu hira babu wata dangantaka sai dai kawai kada ku yi kaza kada ku yi kaza kada ku yi kaza dole sai mun kalla yanayi ya canza Kamar kuma profesa a baya da an yi wata rayuwa duk da cewa babu wannan abin da kuke kira communication tsakanin 'ya'ya saboda al'adar mu ta baya dinnan akwai kunya musamman 'ya'yan farko-farko din nan ba a jansu a jiki da sauransu amma kika kalla kuma za ki ga kamar taɓarɓarewa ba ta kai wannan yanayin ba da ake ƙoƙarin sai an farfaɗo da ita ɗaya kenan na biyu za ki ga mutum ɗaya a unguwa ko a gari haka yana faɗa aji e, ma'ana yana da abin da kuke cewa a tsoraki a duk gidan gidajen da suke wannan layukan ko unguwar ko kuma wannan ƙauyen. Sau kuke a koma wancan tsarin ko kuma a? A ai shi rayuwa. Kana tafiya da abin da yake yana nan amma ba tare da kabar tsarinka ba. Addinin Musulunci akwai akwai dokokin da suke tun lokacin da aka sauka wa manzo Allah sallallahu alaihi ba za su canza ba har duniya ta tashi amma kuma akwai waɗanda dokar gundarin dokar tana nan amma yanayin yadda za a aiwatar da ita zai iya canzawa da canjin lokaci da canjin yanayi da shi kan shi eh, muhallin da dokar abin ya samu kansa to amma kullum mu muna manta da wannan kamar yadda ka ce a da dama akwai hanyar sadarwa tsakanin iyaye kai ka sani iyaye kallo kawai za su yi maka kasan mai suka fada yanzu ko sai dai idan kai fadi sai dai idan mahaifiya ta fadi amma ba za masu san me kake fada ba to tunda yanayin ya canza sai kuma rawar ta canza amma ba tare da an bar mai addini ya tanadar ba wannan shine ju komai za a yi a ba wannan ba a ce a shikenan ko mu koma da a'a ba za mu koma da ba amma za mu gyara mu ɗauko abin da yake ya yi mana amfani a da su kuma mu kalli yanayin yau sannan sai mu yi aiwatar da shi a yau yanzu da akwai intanet ne akwai facebook ne balle su instagram da su wacece da su wacece duk babu su amma kuma suna da amfani in ji dr bilal felix ya ce shek google shi a gurin shi wani zai kirawo google ya ce kada ma abi kada ma a buɗe a amfani da shi amma shi ya ce tana da amfani kuma ta yi wa musulunci hidima saboda haka kaga shi ba fahimta ce to yanzu professor an tattauna ko ana ci gaba da tattauna a wannan tun kusan wannan shine karan farko da kika ce zama ku dauki gundarin zancen iyali dinnan tunda duk tarukan da ake da uh, musayar ilimi da ake a wasu bangarori ne na rayuwar su iyalai din amma dai suna da nasaba kun gano cewa tushen su iyalan eh. yanzu za a ci gaba da wannan tattaunawa ne har zuwa wani lokaci da kuka gamsu cewa an samu sauyi ko kuma a wasu za ku bari su cika ba to alhamdulillah kamar yadda na ce maka shi wannan tattaunawa da ake yi mun kira masu ruwa da tsanaki tsaki ana tattauna sannan ana nazari duk lokacin da ka kira mutane da yawa da fahimtar su da yawa nazari kake to za mu haɗa abubuwan da tunane su da kuma ƙudurorin da kowa ya bayar tun da dama tambaya hudu muka yi duk wanda zai magana kuma kowa ya bayani akan waɗannan tambayar hudu za mu zauna mu haɗa mu tace sannan sai mu wannan ga yaya za a yi a fitar da shi ya zama ba abu ne da za a zo a saka a library a ajiye ba a'a ya za a fara aiki da shi amma tabbas malam mahmud sai kowace uwa da kowane uba sun fara daga kansu sai dukkan mun fara gyaran daga kanmu sannan idan mun gyara sai allah ya bamu wanda za su tafi da mu da madalla da fatan masu sauraro kun ji wannan bayanin. Har yanzu dai muna nan tare da Mahmud Ibrahim Kwari amma wannan karan ya yi hira ne da darakta Zarawa Umar mataimakiyar kwamandan Hisba na jihar Kano. Ba aikin da ake yi ne kusan yake hana lamarin ko raguwa ba ko wani abu a shi dama ko bature ya tsara ma tambayoyi ko ya tsara maka matsaloli ko zai ce maka way forward to mu matsalolin muke ta fama da su kuma muna ta kokari a cikin gida muna kwantar da matsalolin ta hanyar ba su hujjoji daga ƙur'ani da hadisi daidai gwargwado da ma rayuwa da take tafiya to kuma a aikace mun bijiro da wani wanda wasu kasashen tuni sun yi nisa saboda wannan matsaloli na saki da wannan tumballi da ake samu na family na training ma'auratan before wato yi musu training kafin su yi aure ni dinnan ina ɗaya daga cikin wanda na buɗe ga yawan family tuntuni sun yi nisa suna yi ga malamai da yawa manya-manya a kano yanzu sun fara suna ta kokari saboda mai an gano cewa rashin sanin mai auren daga ya mace ko namiji shi ne ma tushen rikicin da yake zuwa kuma wasu za zaka gansu ba su ma cancanta auren ba lokaci ko ba su san me ya kamata ba amma ta gurin wannan faɗakarwar in an yi sai ga suna dawowa hayyaci suna o oh, haka ne o oh, haka ne to wannan karantarwar kafin aure tunda mu yanzu ba fikihu muke ba ko islamiyoyin mu ba ruwansu da fikihu ba an raja kawai ƙur'ani ake hadda ake sauka ake amma fikihu tsantsa wanda za ka taɓa ahwali shakhsiya babu da wuyawa yarinya za ta sauke ƙur'ani za ta haddace shi in ka zaunar da ita ka tambaye ta ahkam hukunce-hukuncen da suka shafa hawali shakhsiya ba ta sani ba to shi yasa dole dole sai an buɗe irin wannan makarantu kuma makarantun ma gwamnati ta shiga wai wannan makarantun. me ake yi wai dakta wannan <clears throat> wannan makarantun da kike magana mm, mm. kamar gazawar hizba ne ya sa akwai bukatar a buɗe suke nan A ah, ya gazawar hizba shine kokarin hizba tunda har ta gano matsala ta gano kuma menene maganin matsala kuma har ta fito waje tana ta faɗa kuma ta basu malamin daura da ni din ma muna ta ihun ayi makaranta ayi gurin da za a kai yarinya kafin a kai ta gidanta akwai ɗan abubuwa a takaice wanda yarinya za ta iya koya na ɗan lokaci kamar finishing school ko a ce wani workshop ne dai haka na yan kwanaki kamar ni makaranta ta kwana hudu ne sati biyu ba zan zancen gazawa ba ne ba ai dama shi eh, mal ilmu illal amalu bi mu da ilimin muke amfani daidai gwargwado abin da muka sani to amma kuma aikatawa shine ai makarantun yaran su shiga kar ka manta shi aure ba wai kawai wai a ce abin da hisba take yi ne kawai maganin aure ba akwai wasu abubuwa da sai an shigo da su yanzu misali sai ka shigo da mai home management wanda yake yana da specialize a kan sha'anin abincin nan sha'anin gyaran gida da sauransu sai ka shigo da maraman lafiya misali wadda ta san yadda za ta gaya wa mutum saduwan ma da ake ta surutu aure saboda sha'awa ake da ya ma za a yi da sha'awa ya za a bi da ita mai maganinta a likitancen without wannan shaye-shayen barkatai da muka yi mentioning yanzu da sake-sake a gaba da tarkace da ake yi da sauransu sannan kuma ginshiki ilimin addini ilimin addini wanda shine dama tushen baya shine ginshiki allah ya wayar da mu allah ya taimake mu iyaye su dinga kai yara wannan makarantun ko na ina ne ka a ƙarshe dokta tun da hizba na ta kokarin ta shekara da shekaru kuma gashi an samu wannan ci gaban eh, eh, mutane ɗaiɗaiku suna buɗe makarantu kima har kina da ita don tarbiyyantar da misali eh, ma'aurata domin an yarda cewa iyalai wannan shine kafa ta samar da iyalai don su tashi da tarbiyya Um, wannan ci gaban da aka samu uh, kun gano kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu ko kuma da sauran ba kawai ba wannan bude makaranta ta wani marriage counseling ai ba shine babban ci gaba ginshikin ci gaba gundume mai shine iyaye training daga gida tukunna ai charity begins at home su fara daga gida mu kuma masu schools din wanda za a yi finishi za ka kira ta finishing schools dan timbin karasawa misali mu masu irin wannan makarantun na aure mu kuma mu dora ta wajen kuma wannan koyarwa za mu gane in bodara ce maki yanzu akwai yarinyar da na ba tsintsiya a cikin gidan an ci abinci saboda na kan dafa abinci wani lokaci ya ci na ba ta tsintsiya na ce share inda muka ci saboda na kula da ita rike tsintsiyar ba ta iya rike tsintsiyar ba ta iya ba wanda ko yan gwata ce ke wallahi wata ran sai kin kama tsintsiya ko da da sha'awa ne amma rike tsintsiya a ce mace ba ta san yadda za ta rike tsintsiyar za ta kawar da wani abu to in tsaka ta hau kafar ta shikenan ta iya rike tsintsiyar da za ta make tsakan ma bata iya ba bari ya zo ga shara ko kowace ciki dole ne sai kin san wannan sai kin gane wannan to ta gurin wannan koyarwar muna fahimto shin wace ya yaya ma wata yadda take to idan haka ne kun gano cewa su kan iyayen na da matsala akwai wani tsari da kuke tunanin yi na su kansu a shawar kansu dangane da wannan marhala kwarai da gaske wannan santa nitawa yanzu da muka yi kokari na wannan dinta yana ɗaya daga cikin abin da za a dinga yi kwatali wato kashi za mu kasa shekara kashi hudu wanda na fara da mata duk wata uku da izinin allah iyayen za mu tara a guri ɗaya kamar yadda na yi a mumbai house a fito da wasu abubuwa wanda za su daɗa nusar da 'ya'yan a daɗa yi musu allura su ma taimaka don su ne da aikin mu 'yan ƙarashe ne da ɗan tambihi da sauransu to haka ma maza iyaye shi ma na yi alkawari wancan za mu yi taron maza maza mara ku yi musu insha allahu ta'ala amma mun za mu kirawo wanda na magayyaci manyan malamai wanda suke wato da faɗa a ji wasu daga cikin su da ba zan iya kama na mai duba yadda za su tara mazan su ja su kan abin da Allah ya ce annabi ya ce sannan tare da wasu malaman kamar wa'annan sociologists da suka zo su masu dan nuna musu a irin nasu ilimin da su ne masu ilimin ijtima zancen society da yau zamantakewa to sannan likitoci su kuma zancen lafiyar da sauransu su ma mazan muna nan don mun yi wa mata kuma wallahi zuwa mutanenmu na bukatar counseling suna bukatar tallafin a wayar da su saboda suna suna suna nuna jin daɗin su kuma suna damun mu ba kuma damu ba ne murna muke tambayoyi da waya malama kin ce kaza a gurin nan ko wata malama ta ce kaza a gurin yaya za mu yi da kaza ka gani abu na duk bangaren tambayoyin su zaka san suna bukatar abu kuma ba su san shi ba yanzu amma example malama ta ta home management tana koyar da amare zancen ma deodorant na hammata wani iri ya dace a sa hammata misali yanayin kanshin da sauransu wallahi lazim da ta zo da shi tana example ta nuna akwai yarinya da bata san ma me wannan kuma sauran two weeks akai ta gidan mutum Wace sanya za ta maintainin hammatattan ba. Maryam kin ji mm, lallai kam na ji bayanin da Dr. Zara'u ta yi eh. kin ji wata ko tsintsiya ma bata iya abin da zan ce miki Maryam ne to ina ana shirin yi mata dafa abinci kuma sai yaya to shi sanya batun nan da ta yi na da shawarwari mm. yana da matukar muhimmanci shine abin da bature ke kira counseling eh. kafin auren nan saboda akwai abubuwa da yawa da zaki ga an basu a duhu saboda yanayin al'ada wata san iyaye ba sa bayyana ko kuma mm, ba su gaya mm, ma 'ya'yansu sai abu ya zo kuma a yi ta fama ko kuma rashin kulawa ce ko rashin ma lokaci ne eh. za kamar yanzu kin yarinya za ta yi aure inda ba wannan makarantar da ta je da za a yi mato ta ma za a yi ko tsintsiya bata iya rikewa ba to maganar makarantar da kike yanzu mutane nawa kake mamaki kake mamaki Maryam ta iya tahi kowa iya kwalliya in ta daddasa maki kwalliya <laughs> wannan kam zaune take kuma sannan wani muhimmin abu shine fatan eh. hakurin nan mm. da ta mm. yawancin ma'aurata ko ko in ce zamantakewa iyali hakurin nan yana da muhimmanci kuma yana da wuya eh, yana da wahala yana da wuya saboda zaka dinga ganin dan me wani zai dinga ma abu kuma in dinga sai na sai na biye mashi ko kuma sai na ji abin da ya ce Allah dai ba mu sa'a Allah <laughs> kuma ya sa a dace to duka duka anan muka kawo karshen shirin namu na yau yanzu a madadin Maryam Dauda da kuma Daniel Brown da ya hada mana sauti da injiniyan mu na yau ni Safinatu Sada Sodangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ku huta lafiya